To, ni dai wallahi Aliyu Allah ya sani har yanzu ban san me zan fassara shi ba. Tun da yake an riga an makara. Akwai ana magana gyara a yi gyare-gyare a kan tsarin ƙa'idar jam'iyya kan doka kan tsarin mulkin Najeriya tsarin mulkin Najeriya wanda shi ne ainihin harsashin ci gaban ƙasa wanda gaba ki da an karya shi wanda ya kai matsayin da ke har wasu 'yan jam'iyya masu matsayin gwamnoni da kuma 'yan majalisar sun fita. Ta ji ashe an riga an gama barna. magana shi ne yanzu wani gan pdp ne yanzu ya zama da wannan ruhi na yadda cewa eh abin nan a zo a kwarage gyara shi wannan shi ne garin wallahi domin ta kowane fanni murya mun yi kan barna. To, uh, Excellency wasu na cewa kamar yadda ka ce ɓanna ta riga ta faru, za haka wasu suna ganin kamar kuwa bayan hari ce eh, sauka ba mangaɗin nan kun daɗe kuna neman a yi ta ba a yi ba sai yanzu ne. To, yanzu tana da amfani tunda ba a yi ta lokacin da kuka nema a yi ta ɗin ba? Wato abin da jama'a gane shi ne ana magana cewa makomar dimokuraɗiyyar najeriya ake magana wannan shi da gaskiyar magana mai ganin cewa wannan annoba pdp ce to wannan annoba ta gida shi ta je gidan kowa saboda haka idan pdp ba ta ba kan daidai domin ce ta sa tarihin wannan siyasa ta najeriya ta yanzu akan la'akari da mai fara shekarun baya na tsamo najeriya daga inda ta dosa aka samu aka dawo ta kama hanyar an gyaru ake bukatar cewa fayin tun da an dawo an samu kan haɗin ƙasa shine ku a fuskanci gina ƙasa to wannan abubuwan shine ginin kasa ba yiwa in babu doka idan babu odan ana karama karya wannan shine abin da ga yi bayan mun shekara ta muna mulkin pdp da aka wannan karni akan wata biyan bukata duk abin da ke na karya karyawa to saboda wannan karya abin da aka din to ya shafi ma abin Najeriya ga wata so daga matsayi shine me makomar demokradiyya a Najeriya shi ne jararin wallahi yanzu a uh, excellency mutane yan uwanka gwamnoni biyar da suka bar PDP din nan um, kana jin akwai wani abu da za ku yi na maido su tunna da ɗaya daga cikin sharuɗan da kuka gita ta faru ba manga ya sauka wato a gani cewa kaji ko sharuɗan ba ake magana shi ne fa ana magana gyara ne tun kamun a zo yanayin yanzu tun ka fita cewa ana an yi kaza a Sokoto an kori mamako an kori nan gyara an zo an yi kaza a adamawa an yi abu kaza a ribas an zo an kori baraje abubuwa da dake na kama kadan domin ana domin cimma burin wani abu to magana shine wa'annan abubuwan da aka yi na rashin daidai din na kama din ya sa wasu mu har ga Allah sa san jam'iyyar kuma SE wato ta yi su din ta karrama su ta ba su matsayin kai zo to amma suka fusata duk saboda banga to yanzu ana bukatar cewa ba magana wai pdp ce shine magana shine dukkan mu wake ɗaya kamar na gwamnati ko ina ko wanda ya koma pdp ya zo na cikin mutum don da ya koma apc din magana shine me ya kamata mu yi muga cewa akalla mun tsamo da demokradiyya a Najeriya. To amma kana ganin waɗannan da suka bari da su gwamnonin da su 'yan majalisar za su iya dawowa a sanadin wannan canjin shugabancin da aka samu yanzu nan?